To kafin ku kai hari haka kamar akwai wasu abubuwa da ake baku ku sha ne ko kuma haka kuke fita? a ba ba da kwayoyi. Dan abin da ya sa dai ana idan aka hari ba wani ana jin tsoro kawai ana hawa kan duk wanda ake gani duk yara kanana ne wanda ba san rai ba ma. Ana hawa kan sojoji ko polisa wanda suka je wurin ana kashe su. Eh. kai wannan ka na kai nawa? Zai kai kamar 22. Ka ce adadin kun kai kamar ku 150 a dajin nan kamar dukan kuna da wannan bindiga na AK47 ko ya kuke a wayansu bindigan su kala daban-daban ne wayansu kuma AK47 din amma da yawa su AK47 to ana zargin cewa akwai wasu 'yan mata da kuka tafi da su a lokacin da kuka kai hare-hare musamman ma na Benishek da Dambuwa kuma me za ku yi da waɗannan mata dai a takaice ban ji labarin cewa an shiga da mace ba kuma ban gani ba to wai shin eh, su wane ne ma ainihin abokan gaban ku ne wanda kuke nema dan ku kashe da can ma sojoji ko polisawa ke kai hari yanzu da akwai spelling detail yanzu su ne kawai wanda ake gaba da su kwata-kwata ana kai musu hari a kashe su kace kun kai kamar ku 150 a wannan kungiya naku da kuke daji kamar menene sunan wannan kungiyar naku ta me? ka san boko haram boko haram nan ba wai duk gaba daya na nigeria suna wuri daya ba ne suna nan wayansu suna can wayansu suna nan wayansu suna nan to in banda najeriya kamar akwai boko haram a wata ƙasa ban sani ba to kamar su suke koyar da ku harbin bindiga ne ni dai lokacin da na tafi an kawo min AK47 din ne an wargaje na gani an sake hadawa an bani na wargaje na an sake hadawa sai aka nuna mu yanda ake kama yanda ake rikewa yanda ake danna shi yake fita kawai haka ne aka nuna mun ba wai wani training ne ganin cewa ka wahala kamar wani kira kake da shi ga sauran matasa da za su fahimci cewa wannan matasa dai na na waje wani shawara kake da su gare su zance mu abin da zance musu da karshe su shiga cikin gwanda wahala na waje wanda suke sha a gari shi zai fi musu alheri a dan su shiga cikin boko haram dinnan to ba wani dadi da kuke ji ba wani dadin da ake ci ba wanka ba wanki ruwan sha ma da kira ke samu balle a yi wanka a yi wanki a samu wani cashewa da ake yi to yanzu kamar idan gwamnati ta ce za ta yi maka ahuwa ina za ka zan zauna a cikin sojoji ko polisawan ta su aiki ne in kuma gwamnati zai iya ban aiki a cikin in zai iya zan yi Yeah. to akwai jita-jitan da ake na cewa shekau yana raye ko kuma baya raye kamar wai shin kai ka taba ganin shekau da idanunka lokacin da kake wannan kungiya a ban taba ganin shi ba akwai lokacin da na ji labarin cewa a rediyo an kashe shi an kashe shi ana ce mana a bai mutu ba ba kashe shi ba yana nan dare daga baya ya fita ya yi magana a rediyo aka ce kun gani in ya mutu ai ba zai iya magana a rediyo ba su suke muku magani din akwai doktoci a wurin wanda yake ma mutum ba abin da babu a cikin su ba irin makaniki ne ko doktor ne ko duk suna akwai a ciki kamar ana kuke samun magunguna ne mm, kamar an kai hali garin nan mm, an fasa kamar shagon dokta sai a kwashe kayan da yake cikin a dinga amfani da shi kamar man fetur da kuke amfani da shi yau da kullum wanda kuke zuba babura da kuma motocin ku ina kuke samun su duk na alluma ne kuma wayansu ana siya wayansu ana kwacewa wayansu idan an kai garin na hari sai a tayar da injin din akwai wanda ya san kan a saya sa motan su sai kuntan a diba a jarka a shiga da shi kwana da kwanaki suna yin gama. To yanzu kai ka yarda wannan abin da kuke yi addini ne? A gani na dai ni din kamar sata ne nake gani lokacin da na shiga. Surin da suna ce addini. To mun gode kwarai da gaske mun gode.